Jama'a barkanmu da wannan lokaci ga labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ana sa ran tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa da kashi uku cikin ɗari a shekara 2023. A wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar kan yanayin bunƙasar tattalin arzikin duniya a shekara 2023 ta ce ƙaruwa hawa farashin da ƙarancin wutar lantarki na iya hatsari kan haɓakar tattalin arzikin Najeriya. to sai dai tattalin arziki zai bunƙasa ta hanyar haɓakar kasuwanci da sauran sana'o'i lamarin da zai sa bunƙasar ta kai kashi uku cikin ɗari in ji rahoton rahoton ya ƙara da cewa ana sa ran samun haɓakar tattalin arziki ne a gabashi da yammacin afirka haka kuma rahoton ya yi hasashen cewa ƙaruwar farashin kayayyaki zai taimaka wa wasu safarar kayayyakin to sai dai kuma ta yi gargaɗin cewa raguwar buƙatar kayayyakin a duniya ka iya haifar da ƙalubale Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce abubuwan more rayuwa da ake ginawa a fadan kasar abin ban sha'awa ne, a wata sanarwa da mai magana da yawunsa Shugaban kasar Femi Adesina ya fitar, Shugaban Buhari ya yi kira ga ‘yan kasar da su rika yabawa da abubuwan more rayuwa da ake gina musu, la'akari da yanayin da ƙasar ke ciki inda a kwatanta da sauran ƙasashe, Shugaban na jawabi ne a lokacin da yake kammala ziyarar aiki ta yini guda. da ya kai jihar Kano da ke arewacin ƙasar domin ƙaddamar da wasu ayyukan da gwamnatin jihar ta ta tarayya da kuma wasu kamfanoni masu zaman kansu suka yi shugaban ya ce muna da muna da kasaitacciyar ƙasa amma ba ma yaba mata har sai mun ziyarci ƙasashe makwabta da sauran ƙasashe inda sai mutum sai sun yi da gaske sannan za su samu abinci sau ɗaya a rana a lokacin da nake shawagi a cikin jirgin adadin dogayen gine-gine da na gani da yawanci gaban da ake da shi a doron ƙasa abin ban sha'awa ne, mun gode wa Allah, mun gode wa Allah,” ji Buhari shugaban ƙasar ya kuma umarci manyan ‘yan kasuwar da su ƙarfafawa matasa gwiwa wajen rungumar ilimi, yana mai cewa dole ne dole ko ana so ko ba a so komar ƙasar nan tana hannun matasa take, ya ce dole su rungumi ilimi, fasaha da ta sauƙaƙa abubuwa da dama. to amma babu abin da zai maye gurbin ilimi don Allah ku ƙarfafa wa yara gwiwa su samu ilimi shugaban ya kuma jinjina wa gwamnan jihar abdullahi umar ganduje bisa ayyukan raya jihar da ya shimfiɗa yana mai cewa a ziyarar baya-bayan nan da ya kai jihohin kogi da yobe da lagos da katsina ya nuna cewa gwamnonin waɗannan jihohi sun yi namijin ƙoƙari wajen yin ayyukan raya ƙasa a jihohin nasu inda aka kwatanta idan a kwatanta da kuɗaɗen da suke samu. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce za ta tura jami'anta ɗari domin sanya ido a babban zaɓen Najeriya da ke tafe. Shugaban Kwamitin Sanya Ido kan Zaɓuka na ƙungiyar Baris Andrews ne ya bayyana haka a lokacin ƙaddamar da kwamitin ƙungiyar kan zaɓen Najeriya da na 2023 ranar Litinin a Abuja babban birnin ƙasar. Mr. Andrews ya ce ƙungiyar EU ta kafa kwamiti kan zaɓen Najeriya ne bayan da ta samu gayyata daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar INEC ya kuma ce tuni jami'an EU 11 suka fara aiki tun ranar 11 ga watan Janairu a ɓangarori daban-daban na shirye-shiryen zaben ya ƙara da cewa wannan shine karo na bakwai da ƙungiyar ke sanya ido a zaɓukan najeriya ya ci gaba da cewa jami'ar ƙungiyar sun kunshi ƙwararru a fannin fasahar zamani kasancewa wannan shine karo na farko da najeriya ta gudanar zaɓukanta ta hanyar amfani da na'urori da ke aiki da fasahar zamani musamman domin tantance masu kada ƙuri'a da kuma aika sakamakon zaɓe Gwamnatin ƙasar Mozambiƙue ta bayyana damuwarta kan yawaitar hare-haren da ake kaiwa kan ababen ababen hawa masu dauke da lambar ƙasar Afirka ta Kudu a hari na baya-bayan nan da wasu gungun masu aikata laifuka suka kai sun kona wasu motoci shida na 'yan kasar Mozambique ciki har da motar ɗaukar fasinja wadda ke dauke da fasinjoji 35 a kan hanyarta ta zuwa birnin Durban. harin ya faru ne kilomita 90 daga birnin Ponda wanda ke kan iyakar kasashen biyu to sai dai babu rahoton rasa rai ko rauni a wani mutum a harin hukumomin afirka ta kudu sun kubutar da mutanen da harin ya rutsa da su tare da yi musu rakiya zuwa kan iyakar ƙasar baya ga cimma wannan baya ga cinnawa motocin wuta, miyagun sun kuma sace wasu kayayyaki a cikin motocin. Ministan harkokin wajen Mozambique Veronica Makamo, ta bayyana lamarin da cewa abin abin tsoro ne, tana mai cewa gwamnatin ƙasar ba ta san dalilin faruwar hakan ba, inda kuma ta bukaci gwamnatin Afirka ta Kudu da ta fito ta yi bayani game da lamarin. Ƙarshen labaran duniya